This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyoshi intanet wato a voahausa.com. masu wari assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da aliyu mustapha sokoto muka sake dawo muku a shirinmu na hudu na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar nijar sun yi karin haske game da taimakon kayayyakin yaƙi da ƙasar amurka ta basu domin yaƙi da ta'addanci wani rahoto da aka fito da nuna cewa muddin ba a samu karin matasa a fannin noma ba a nahiyar afirka wasu sassan yankin za su ci gaba da fuskantar matsalar karancin abinci to ko me masu ruwa da tsaki a harkar noma ke kallon wannan lamari za a iya koyarwa matasa aikin gona na samar da abinci za a iya koyarwa matasa a taimaka musu yadda za su gane kiwon kifi na zamani za a iya sa matasa a hanya a taimake su a basu jari ta yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan shin kamata ya yi a biyi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ko ko cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohi mahimmanci wajen raba mukaman lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko ku sha labaran duniya tukuna to jama'a barkanku da wuni wani samami na haɗin gwiwa da sojojin amurka haɗe da mayakan kurdawan ƙasar iraki suka kai ya taimaka wajen ba da damar a taɓo mutane kamar saba'in wanda ƙungiyar ta'addanci ta isis ta kama su tana garkuwa da su watakila ma tana niyyar ta kashe su to sai dai kuma a lokacin kai wannan harin an ce an kashe ɗaya daga cikin sojan na amurka wanda kuma shine sojan farko na amurka da ya rasa ransa a wannan yakin shekara guda da su sojojin amurka ke yi da ita isis da 'yan tsageranta. ranta jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce sojojin nasu sun auka wani gidan kurkuku ne da ake tsare da mutanen a ciki bayan da rahotanni suka nuna cewa isis tana gab da kashe mutanen da ta kama din a halin yanzu kuma yawan hare-hare da mayakan kungiyar isis ke kaiwa sun karu da kashi misalin arba'in a kashi na uku na wannan shekara a cewar binciken mujallar kasa da kasa ta wata kungiya mai suna his gen da ke mai da hankali ga al'amuran tsaro a cikin duniya rahoton da aka sako a yau alhamis ya nuna cewa isis ta kai jimillar hare-hare 1,088 tsakanin watannin yuli da satumba na wannan shekara a wurare daban-daban wannan ya nuna cewa a kowace rana kungiyar na kai hare-hare akalla 42 rahoton ya dubi yawan hare-haren da kungiyar ta isis ke kaiwa a cikin kasashen da ita ko wasu kungiyoyi da ke da alaka da ita ke da karfi a cikin su inda kuma suke rike da wasu yankuna na kasashen kamar syria iraki da masar da libya da yemen da afghanistan da kuma pakistan da nigeria da saudi arabia arewacin wato caucasus da kuma algeria to jama'a muna baku labarin maraicin nan ne daga sashen wasan mura amurka a washington dc sai kasar sudan ta kudu inda rahotanni ke cewa yanzu haka akwai mutane sun kai kusan dubu talatin wanda ke dab da fuskantar masifafiyar yunwa ta ina lillahi a wannan kasa wani rahoto da ke da daurin gindin hukumomin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ne ke cewa musamman a wasu yankunan ƙananan hukumomi guda hudu wanda ke wannan kasar waɗanda idan ba agajin abinci aka yi sauri aka kai musu kafin shekarar nan ta kare ba to Allah ɗaya sun yi wa mutane da za su ta gayyara a sanadin masifar wannan karancin abincin da suke fuskanta ko za su fuskanta rahoton ya ce kusan mutane miliyan hudu ko a ce silisi ɗaya na ɗaukacin dukkan mutane wannan ƙasa ta sudan ta kudu suna fuskantar wannan mawuyacin hali na yunwa musamman a jihohi irin su unity da jongle da apanel tun cikin watan disamba shekarar 2013 ne dai ake yaki tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar rick mashar yakin da ya tada mutane kan miliyan biyu da rabi daga gidajensu na zama a yau alhamis ne jam'iyyun adawa da kungiyoyin jama'a na kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka gana da wakilan ƙasashen amurka da turai don zantawa akan halin da kasar ke ciki inda tarzoma ta ɓarke a sanadin yunkurin shirya kuri'ar jin ra'ayin jama'a akan kudurin shugaban kasar denis sasu ingesa na neman tsayawa zaben wa'adi na uku na mulki ɗaya daga cikin mahalatta taron perfect colelas wanda shine jagoran jam'iyyar cmdid ya ce maganganun da aka tattauna a kai a wurin taron galibi duk su ta'allaka ne wato sun ta'allaka ne akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici wanda ko a yau alhamis kaɗai ya wuce da rayukan mutane hudu shi dai shugaban congo tun a shekarar 1979 ya soma hawa karagar mulki aka kada shi a zaben shekarar 1992 amma ya sake dawowa bayan da ya lashe zaɓe a shekarun 2002 da 2009 To, kwamishinan hukumar kula da harkokin wato hakkokin bil'adama na Majalisar Ɗinki Duna kuma yana zargin ƙasar cek ne da laifin tsare 'yan gudun hijira a cikin abin da ya kira halin walarwa mai muni. kwamishina za'id ra'adu al-husaini ya ce rahotanni masu inganci suna nuna cewa samun kansa a cikin wannan mawuyacin hali da 'yan gudun hijiran suka yi ba wai kuskure ne ko kuma abu sau ta kaddara ba abu ne da aka tsara shi da gangan domin a kuntata musu da kuma taka hakokinsu To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka yi karin haske game da taimakon kayayyakin yaƙi da kasar Amurka ta basu ciki hadda na jiragen sama wato domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Daga yamai ga rahoton da Yusuf Abdullahi ya aiko mana. kayakin dai da kasar amurka ta baiwa jamhuriyar nijar taimako sun hada da jiragen samun bayanai da hango abokin gaba guda biyu kira sassana sai dai sanwit da kuma motocin sojoji guda 33 idi barau jami'in da ke kula da sadarwa a ofishin jakadancin kasar amurka jamhuriyar nijar ya yi muna karin bayani a game da wannan taimakon kudin motocin shi kadai ya tashi sefa biliyan bakwai wato miliyar bakwai na sefa jiragen kudadinsu da kayan aikin da suke dauki da su wato kamar kyamarori da kuma wasu la'urorin da ke ba su damar hango magabci ko abokin gaba sun tashi biliyan goma sha uku. A nasa bangare ministan tsaron jamhuriyar Nijar Karijo Muhammadu ya yaba matuka da wannan taimakon na kasar Amurka. Le gouvernement américain vient de témoigner une fois de plus Ya ce kasar Amurka ta nuna a zahiri ta kara taimakawa hukumomin Nijar a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu da kayakin aiki na sojoji domin ƙara basu damar tabbatar da tsaron iyakokinmu da al'umma da kuma ƙaddarorinta. Davantage dans la sécurisation de nos frontières, celle des personnes et de leurs biens. za a dai kai waɗannan kayayyakin na sojoji ne a yankin durku waɗanda sojojin za su yi amfani da su wajen samun bayanan da suka shafi tsaro yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger Tuma da la'agai gaida Yusuf, wani sabon rahoto da kungiyar da ke rajin ganin an bunkasa harkar noma a nahiyar Afirka ta fitar ya nuna cewa muddin ba a samu karin matasa a fannin noma ba a nahiyar ta Afirka. Wasu sassan yankin za su ci gaba da fuskantar matsalar karancin abinci. Alhaji Muhammad Magaji shine sakataren yada labaran kungiyar manoman Najeriya ya kuma yi mun tsokaci kan yadda suke kallon wannan rahoto. So wannan rahoton na abin da suka faɗan nan sun faɗi gaskiya haka yake kuma ba aka fara faɗin wannan ba ya fi ina so in tabbatar maka ya kai shekara goma sha shida a baya an taɓa faɗin irin wannan a rufot da aka rubuta ko wanda aka yi ƙarƙashin a mai girma murtala yako da sanata abdullahi adamu da chief audu obe sun taɓa faɗin wannan a rubuce suka bayar da shi ba yau aka fara ba saboda haka babban abu shine in ana son a raya noma da samar da abinci a duniya gaba ɗaya ne a tsaya a taimaki matasa a sa su a hanya akan aikin gona gaba ɗayansa shine za a samu dama a samu abin da ake bukata. Wato idan aka ce matasa su shiga noma abin da ke zuwa zukatan wasansu da dama shine a ɗauki fatanya ko kuma garma a shiga daji a fara yin huda. Shin ma'anar noma a nan kawai ta tsaya? To mu a kungiyar manoma idan muka ce noma to muna nufin cewa duk abin da ya shafi samar da abinci walau samar da nama walau samar da nono walau samar da kifi walau samar da kaji duka muna nufin sa matsayin noma ne abinda muke nufi shine za a iya koyarwa matasa aikin gona na samar da abinci za a iya koyarwa matasa a taimaka musu yadda za su gane kiwon kifi na zamani za a iya sa matasa a hanya a taimake su a ba su jari a koya musu kiwon shanu na zamani haka kuma kiwon kaji na zamani haka kuma lambu na zamani haka kuma samar da nono da kake ganin nan za a iya baiwa matashi taimako ya samu shanunsa guda hudu ko biyar da zai iya samar da nono isheshe yana sayarwa yana samun abin da zai yi sarrafawa kansa da kansa har yan uwansa ya iyali da sauransu to wannan in an yi wannan za a samar da abinci abinci ingantacce ba abinci je kana yi ka ba haka kuma in aka sa su matasa a hanya aka koyar da su aikin gona na zamani a inda manomi zai samu a eka ɗaya zai iya samun buhu talatin arba'in maimakon yanzu inda ake a ta wahala a samu buhu biyar goma in an sa matashi an koyar masa da noman zamani zai iya samun buhu hamsin sittin to wannan shine zai taimaki noma da kiwo da al'ummarmu gaba ɗaya wanda ina so in sake tabbatar maka shekara goma sha wani abu da suka wuce a rubuce shugabanninmu suka ba wa gwamnonin arewa wannan abu a rubuce ina tabbatar maka eh, bisa ga da muke da shi gwamna ɗaya ne ko biyu ne na arewa da suka aiwatar da wannan tsarin kaɗan daga cikin su a fara alhaji magaji kamar menene nisa kake eh, ganin ake samun matsala wajen rashin mai da hankali a bangaren mahukunta su ga cewa an bunƙasa wannan fani na noma su mahukuntan ne suke samun wato su ne ba su tsaya wa abun tsakani da Allah ba tun a baya kamar yadda na faɗa maka wannan report din fa wannan shawarwarin a kyauta aka bayar da su ba wai biya aka ba a shawarar nan da aka kawo a kyauta aka je aka bai wa gwamnonin arewa a Kaduna duk su karba gari ya za su aiwatar rashin aiwatarwa wato kasawa ne daga cikin shugabanni waɗanda muke da su musamman na baya wanda muke tsammanin a yanzu a samu canji cikin ikon Allah Alhaji Muhammad Magaji, sakataren yada labaran kungiyar manoman Najeriya kenan. To kamar yadda wasu wata watakila suka ji a farkon shirin yau za mu so da mu jira ra'ayinku kan shin kamata ya yi a bi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya baya ga mukamman ministoci. ko kuwa cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohin muhimmanci wajen raba mukaman amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa uba Najeriya uwa faɗar yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kira mana farko ya zo ne daga kudu maso yammacin najeriya a jihar ogun wane ne akan layi malam salihu muna jin ka hello malam salihu kana jin mu eh, oh malam saminu to kamar na afuwa muna jin ka menene ra'ayinka masha Allah abin da ra'ayina ah, cancanta ya fi alheri ga cewa sai an zaɓi wani rarraba. Mhm, menene sa faɗa ka malam saminu eh, abin da ya sa saboda wasu mutane ba su cancanci su rika wannan mutamin ba in aka ce sai an ce kowace jiha za a yi amfani da hakanan to alhali wasu suna da wasu ra'ayi na daban wanda ba shi ne ya kamata in najeriya su amfani da shi ba Malam Saminu mun gode kwarai daga jihar Okun kenan ga wani kira daga Kwantagora jihar Naija. Wane ne kan layi? Assalamu alaikum. To bari mu je jihar Katsina na kamar na Kwantagoran ya aje. Wa alaikum salam na jihar Katsina ne? Eh, eh, Kwantagora ne. Oh na Kwantagoran ne to muna jinka. Injiniya mai gyara makeri Lodo Kwantagora. To malam injiniya muna jinka. ka. wato gaskiya rabon makamai cincinta ya a duba ba wai bangare bangare ba abin nan dalili yawwa saboda ana iya tura mukami akan raba raba sai a ba shi inda bai dace ba amma an ga dibi cincinta mutum duk inda ya an ka ba shi mukami ya dace ba raba raba ba injiniya baka ganin hakan zai sa a tuya wasu hakkin haƙƙinsu a ba wani haƙƙi in dai mu Najeriya duk wanda ya cincinta ya san adali a ba shi matsayi ko ina to ga wani kira daga akure jihar ondo kenan wane ne a kan layi hello na jihar na garin akure kana jin mu to na kaman dai mun rasa shi ma wanda yake kan layi a akure jihar ondo kenan batun da muke tattuna shine shin kamata ya abi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya baya ga mukamman ministoci ko ko cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohin mahimmanci wato wajen raba waɗannan mukamai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu sami kira. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To mun sami kira daga jihar Kebbi wane ne akan layi? hello na kebbi kana jin mu yawo wato menene sunanka sunana abdulazizu zirban tanka ya wuri local gamma to menene ra'ayinka abin da an ra'ayi na game da raba mukamai ba magana wani abu za a biji ba maganan cancanta za a biji inda ci gaban najeriya ake nema mm. maganan cancanta wanda ya cancanta shi za a ba ba wai maganan bangaranci ba ko wani abu yanzu a matsayinka na mutumin jihar kebbi mal abdulaziz a ce an raba mukamai sai ya karkata a wasu jihohi da ba naka ba ba za ka damu da haka ba eh to ni ba zan damu ba inda an ba wanda zai mu muradin mu ci gaban jiha ba wai wanda ya fito daga jiha ta ba wanda zai ci gaban al'umma najeriya gaba ni shine muradina madalla mun gode abdulaziz daga jihar kebbi ga kira daga naija wane ne akan layi hello na jihar Niger idan kana jin mu to kamar ya ajiye layin nasa batun da muke tattaunawa shine kamata ya a duba wato tsarin raba daidai wato a bike nan ko a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a karkashin gwamnatin tarayya baya ga mukaman ministoci ko kuwa cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohi mahimmanci wajen raba mukaman ga kira daga abuja wane ne akan layi eh abdullahi mai shayi limamin jadi gareji to abdullahi muna jinka eh, to abinda ah, ra'ayina a nan mu dai muna murna da duka wannan zaɓi da ainihin shugaba buhari ya yi hmm. saboda mun san buhari zaɓi ne na talakawa kuma yana da ainihin kyakkyawan fatar cewa waɗannan mutane da ya zaɓe su za su yi aiki tsakani da allah saboda haka muke son 'yan majalisa ji tsoron allah su tantance waɗannan mutane domin a samu a kasa aiki. Abdullahi daga Abuja mun gode ga kira daga Kaduna wane ne kan layi? Ah, kuna magana da shago da sabo daga Kaduna, Nigeria. To, shago muna jinka. Gaskiya cancanta ne ya kamata. Mm-hmm. Saboda duk wanda kamar misali mutum yana da ilimin mm. shashin wajen lafiya to ya kamata a ishe shi a gurin amma bai kamata a ce mutum ya karanci wajen lafiya a je a kai wajen kuɗi kaga ba za a gane ba amma cancanta shine ya kamata kawai shago kenan daga jihar kaduna a najeriya mun gode mm. kwarai da gaske batun da muke tattauna a kai shine shin kamata a bi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a karkashin gwamnatin tarayya baya ga mukaman ministoci ko ko cancanta ya kamata a duba ga kira daga abuja mun sake samu wani ne akan layi hello na abuja kana jin mu to ina ga kamar layin ya tsinke idan dai ana fuskantar matsala wajen neman mu lambar ita ce wato biyar yanzu bari mu ci gaba to ga kira daga taraba mun samu wane ne akan layi david ne daga jihar taraba kamar kuma karamlamido to malam david muna jinka ka Eh, magana raba daidai na mukamin ministoci a bi cancanta duk wanda ya cancanta ko da wani jihar ba ta samu wanda akwai cancanta wasu jihohin ya kamata a bi don mu samu ci gaba a najeriya to wannan ra'ayin david kenan daga jihar taraban najeriya mun gode kwarai da gaske david da ka wato faɗa mana ra'ayinka lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin mu samu kira bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Baba ah, Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General taimaka To ga kira mun samu daga jihar Filato wane ne akan layi? Hello na Filato kana jin mu? Eh ina jin ku. Yawwa. Wane? Bala komanda. To malam Bala muna jin ka. Yawwa to lokacin da zan yi shine akan da gaskiya cancanta ne daman aka ake nema. Mhm. Kuma insha Allah ko da da yake ina jihar Filato dole ne idan aka samu cancanta sunan da mu kokari mu ta'allaka a wannan gefen mu ta addu'a kuma to madalla mun gode malam bala da wannan kira naka muka zo karshen daukan wayoyi naku domin jin ra'ayinku yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni wasanni a takaice Ƙungiyar kwallon kafar Golden Eagles ta Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Chile. Hakan ko ya biyo ne bayan lallasa mai masaukin baki wato Chile din da ta yi da ci biyar da ɗaya a wasansu na biyu a rukunin A. abin da ya sa kasar ta chile ke fuskantar barazanar ficewa daga gasar tun a matakin rukuni-rukuni najeriya dai ta soma gasar ne da kuzarin gaske inda a wasanta na farko na gasar a ranar lahadin da ta gabata ta doke kasar amurka da ci biyu da nema a halin da ake ciki kuma shahararren dan wasan gaba na babbar kungiyar kwallon kafar super eagles ta najeriya emmanuel eminike ya yi murabus daga bugawa kasar sa wasa to sai dai duk da yake labarin murabus din ya zo wa sabon kocin najeriya sunday olise abazata ya ce ba dan wasan da ba za a iya maye gurbin gurbinsa ba a najeriya to amma olise ya tabbatar da murabus din na eminike a zaman babban rashi ga kungiyar musamman domin dan wasan na cikin gurin sabon kocin na kawo sauyi mai ma'ana a kungiyar a yan kwanakin baya ne kuma shahararren mai tsaron gida na najeriya vincent enyama ya bayyana ficewarsa daga kwallon kafar kasar hukumar kwallon kafar turai wato uefa yanzu haka tana bincike akan zargin da ake yi wa kulob din manchester city da ke ingila na yin sowa a lokacin taken gasar cin kofin zakarun turai wato champions league wani sashe na magoya bayan city din ne dai suka yi ihun sowa sa'ad da ake rera taken gasar kafin soma wasan da city din ta yi galaba akan sevilla da ci biyu da daya a jiya laraba domin kalubalantar tsarin biyan kuɗaɗe da hukumar ta uefa ta yi wa kulob kulob a 'yan shekarun nan a wasannin na gasar ta zakarun turai da aka fafata a tsakiyar makon nan da zakarun gasar wato barcelona ta bi bate har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da a wata karawa mai zafin gaske arsenal ta doke bayan munich da ci biyu da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto Najeriya. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ranar goma sha shida ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin ɗaukar mataki kan yunwa. Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa a shekara ta ɗari tara da da arba'in biyar. A wannan rana mutane da ke ko'ina a faɗin duniya na haɗuwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru goma da suka wuce mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka ƙaru. A can baya mutum ɗaya cikin mutane shida na kwanciya da yunwa a kowace rana. yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane tara. Duk da haka har yanzu akwai mutane da yawan su ya kai dubu ɗari bakwai da casa'in da biyar da ke fama da yunwa a duniya. Daga cikin wannan adadin kaso sittin cikin ɗari mata ne, duk kuwa da cewa mafi yawan ƙananan manoma da ke ƙasashen da suka ci gaba mata ne, amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa har ma da ƙananan yara. Kimanin ƙananan yara miliyan ɗari da sittin da ɗaya da ke ƙasa da shekaru biyar su ma ba sa samun abinci mai gina jiki wannan kuwa na nufin ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba a'a har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke haka kuma baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki kusan yara miliyan biyar ne 'yan ƙasa da shekaru biyar suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Ƙasashen duniya na aiki kwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasarar hakan domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwamammun muradun ƙarni na shekara ta 2030 muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun manufar mu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. masu ware a mana afuwa ba za mu samu daman kama kula ba ta ce ba yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ta ni gabatar da shirin da daniel brown da ya ba da umarni sai injiniyan mu mr carol mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.